Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba ƙorafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya. Kan kuɗin fanshin da bai kai cikin cokali ba, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarrafi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba ƙorafin jami'an 'yan sandan da suka yi ritaya a Najeriya, ma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Fansho cikin cokali da 'yan sanda masu ritaya ke karɓa ya sa har sai da suka shirya wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don jan hankali a kwamitocin 'yan sanda na majalisar dattawa da wakilai da su musu zagi zuwa ga hukumomin da lamarin ya shafa don gyara musu fanshan da ma kuɗin ajiye aiki wato giratuti. CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu yanzu ba samu fansho ba daga kamfanin da ke kula da fanshan nasu. Abin da ke faruwa shine fanshan nan da aka haɗa mu da kamfani, wanda suke bamu bai taka kara karya ba. lura da yadda kasuwa yake yanzu sai a ɗauki dubu goma sha biyar a bawa ɗan sanda mai ritaya inspector ko kuma sha shida ko sha bakwai a takaice in mutum yana da hanini ya zama superior police officer a asp kenan ko anini ɗaya ko ne biyu a kudin sa ba shi dubu ishirin hatta masu anina uku ma dai kudin sa shi dubu ishirin mu da muke da zan dama dama muna chief superintendent ni dai kuɗi na bai wuce dubu ishirin eh, talatin da ɗan wani abu to abin da suke bamu bai taka kara karya ba sai ya zama to abin mun nemi mu koma gwamnati ta wani mu kamar da take ɗaukar ne sarrafa su dabara ah, a zaman to ah, yanzu sergeant na soja in ya ritaya ko kuma staff sergeant pension sa da yake karba ya fi na kofi na 'yan sanda idan ba ah, ne ya ritaya yana na soja ya karbi ya yi rifirita yana kamar sama da dubu ɗari da wani abu amma mu namun ya kaskanta ya yi kaskanci a yanin ah, kuma bayan haka kamfanoni daban-daban ne wani yana da mukami amma kudinsa bai da bai kai na wanda yake da mukami mutum da dama ba wai a dan sanda akwai eh, seniority to yanzu an mai gamanin kamfanoni ba damuwa ba ne kudin ka ya zama daban da na wanda ka fi shi mukami ko kuma kudin ka ya gasa wanda ya fi ka mukami kudin sai ya zama to daban-daban da depending on kamfanin da ka shiga ana ana muna fama nema mu fita wajen shekara kusan goma yanzu da muke ta kai kawo abun da ya kai mu har ga ranar ishirin da ɗaya ga wata watan biyar na wannan shekara muka tafi muka yi zanga-zanga. bai masu shekara eh, saba'in tamanin sun tafi suna zanga-zanga kaga abin ya yi Shi kuma DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce ya yi sa'a bai faɗa fanshan kamfanoni ba, amma suna buƙatar a daidaita fanshansu da irin na sojoji. sunana na Patrick Alade eh damuwan da na ritaya ba bayan akwai wasu wanda suka ritaya bayan na duka so suna complain ba tsarin abin increment na na pension yanzu na ritaya wajen shekara goma sha bakwai shi na shiga na uku hmm. ba karin komai haka hmm. muke ta taba kawai su makwabtanmu to su sojoji hakan samu a basu nasu ka tambaya kashe ya wannan na mai wasu a shishiru eh, eh. eh patrick alade ah, kai kayi ritaya ne a matsayin dsp na yan sanda eh. ah, a wace shekara ka ajiye aiki ne a 2007 shekara ta 2007 zamanin ma mulkin obasanjo kenan ya lamarin yake a tun wannan lokacin ya yanayin biyan naku yake me yake damun ka game da yanayin biyan ko fansho da kudin a aiki wato gratuity eh, to ga ga ga ba wani karin da za a sake maka abin aka fara biyan ka da shi da shi za ka dinga karba duka abubuwan da ake kara wani 20% ko 25% 30% da sauransu ba ban da mu Patrick Alade yanzu wa tun dubu biyu da bakwai din nawa ake biyan ka fansho a wata? Eh, eh, dubu casa'in. Ok, dubu ce 90,000 ke 90. Hmm, amma ba ba lokacin da dai wannan daga kayan na je pension office samu a Abuja. za zamu na da nan. Eh. Wajen za ki shiga mota daga Bera ka tafi wurin. Eh, a Jabi ba? Ina Jabi. Na je a lokacin ne aka dan gyara mini. to tun daga wannan lokacin fa na tsaya kenan eh. wasu colleagues na ma sai sai su ma haka ba kare muna kiran juna waya muna contacting waya mu ji ko ko wani labari kowa zai ce haka ne ba kare kuna kwatanta abun da cewa sauran ah, masu sa uniform kamar sojoji nasu daban ne da naku a daban ne hmm. ko mu da muka rika ma wanda suna bayan mu wanda suka zo suka shiga aiki su ba da suke kama yanzu waye inspector yana karban kudin superintendent ko chief superintendent na yanzu ai abin da ake bayarwa so mu sojojin abokanai muna da abokanai da su na tambaya ne shi ah, a wani ya ya ce ya tura ji a karbi aboki na zai ce ya tura a karbi kudi na ce wani kudi ne kuma wata ya kare ne ya wani a shiru ne don mu ba mu sani ba mu a shiru din ba san da mu ba ne kuma mutane manyan namu ba su nema don a yi mana ba ne. Mun nemi shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawa sanata Abdulhamid Malam Madori, amma ba a samu nasara ba. Amma dai, mun samu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar Elman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Maki Abubakar ne mutumin jiga ne, ina wakiltar ƙananan hukumomi guda biyu, Malam Madori da Kaugama, kuma ni nake jagorancin kwamiti na 'yan sanda a majalisar tarayya. Hmm. Tsofaffin jami'an 'yan sanda sun gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin nan don korafi kan karancin fansho da ake biyan su da kuma ya sa su har suka shiga halin kunci. Menene kwamitin ku ke yi ne na taimakawa waɗannan tsofaffin jami'an 'yan sanda? To, alhamdulillahi ke makin ce zanga-zanga da suka yi ta lumana har suka zo nan majalisa kuma aka yi sa'a muka ci karo da su kuma su ma yanzu in suna sauraro na sun sani ina zuwa dawar wannan majalisa ta goma na tashi na ka kuduri wajen gyaran uh, wannan din fansho yadda za a agaza musu su fita daga cikin halin da suke ciki muna da kyakkyawar fahimta mu da su to yanzu wasu su sun yi korafin cewa an kwashi watanni har hudu ko ma fiye ma wasu ba su samu ko sisi a fanshan su ba wasu ma har kuka suke wasu ma su faɗi su rasa rayukansu yaya kake kallon wannan lamarin to inna lillahi wa inna raji'un ban samu wannan labari ba a matsayinki na yan jarida kike sanar da ni ni ina da kyakkyawar fahimta da su sukan zo har ofis ina mu tattauna su dinga bin ba'asin ina aka kwana ina aka tashi kuma muna fahimtar juna ni da su amma har yanzu magana da muke da ke ba wanda ya kamun koke na an biya fansho na wata ɗaya ko biyu har zuwa hudu bai samu nasa ba. Mm. To wani mataki za ka ɗauka kan wannan ganin cewa kuna wani ƙoƙari na taimaka musu? Yanzu da ka yi min wannan bayani insha Allahu ba zan yi ƙasa a goyo ba zan yi ƙoƙari na bi duk hanyoyin da ya kamata na bi na gani gaskiyar wannan bayani da na samu ko kuma akasin haka. To akwai wasu manyan jami'ai ne lokacin da suka ajiye aikinsu a aikin 'yan sandan nan wasu zaka ga dsp ne wasu kuma sun ma wuce haka amma suna korafin cewa fanshon nasu ya yi karanci wasu na karban kamar naira dubu talatin shin za ku iya gyaran wannan to alhamdulillah lami bari ne amfani da wannan dama na musu albishir ba su kadai pensioners na 'yan sanda ba duk wasu pensioners na sauran agencies cewa wannan gwamnati ta zo da wani kuduri da ma'aikatar fansho da ofishin minista na finance da head of service hmm. suna zama a yanzu magana da muke magana ta yi zurfi ta yi nisa kan yadda za a yi a inganta rayuwar duk waɗannan da suka gama aikinsu hmm. domin a zo a tattara abubuwan a gani ana ba su da gratuity idan aka yi building ɗin gratuity dinka to pension ɗinka zai afki kin ga ma'aikata takan ba da kaso goma kai kuma ka ba da takwas wasu ma'aikatan masu kan ba da goma sha biyar wasu kuma su ba da eh, ma'aikata kuma su ba da takwas mm. eh, insha Allah gwamnati tana kokari a kayi daga lalle ta inganta wannan harka ta fansho masu raro abinda ya ya ke nan a shirin na yau sai a biyu mako mai zuwa inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya kan wannan gwagwarmaya ta neman haƙƙin fansho da tsaffin jami'in 'yan sanda ke yi. Yanzu a madadin Nasura da Mel Kaya da Madina Dauda da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.